ta tabbata shugabanni na kasashen kungiyar tarayyar turai sun amince da naɗin sabbin mambobin kungiyar shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta ce naɗin wata babban nasara ce ga nahiyar turai a ganina yana da muhimmanci da muka yanke shawara a cikin haɗin kai saboda muhimmancin aiki da yake gaban waɗanda za su jagoranci ƙungiyar ta eu kowa ya motsa har yanzu kwamitin gudanar da kungiyar eu ya nuna zai iya hat shugabannin sun zaɓi ursula von der leyen ministan tsaron ƙasar jamus a matsayin sabuwar shugabar hukumar gudanarwa na ƙungiyar ta eu sannan aka zaɓi christian lagarde shugaban hukumar ba da lamani ta duniya imf yar asalin ƙasar faransa a matsayin mukamin shugaban babban bankin tarayyar turai shugabannin kuma sun zaɓi firaministan belgium charles mikael a matsayin shugaban hukumar a yayin da aka nada joseph borrell babban kantoma na kungiyar kan manufofin ƙetare wanda zai maye gurbin frederica mogherini an dai kwashe kwanaki biyu ana tattaunawa kafin a kai ga cimma wannan matsaya shugaban majalisar gudanarwa na kungiyar ta AU Donald Tusk ya ce zaɓin ya yi masa daidai. we have Mun zaɓi mata da maza biyu a matsayin masu muhimmanci. Kana an samu daidaito. Na gamsu sosai hakan ya da karsashin mata a turai wanda dama suna gaba sakamakon zaɓin ya yi. A yanzu dai ya rage nan gaba 'yan majalisar dokoki na kungiyar ta tarayyar turai su amince da wannan zaɓi wanda aka yi domin tabbatar da matsayin da aka baiwa waɗannan wakilai guda hudu.